Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna sarautar mata na a Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Har gobe wannan abin yana cimin rai har gobe a rayuwata wallahi. Wannan abin da Ummi take gani ta ga ina yi ba ta san cewa ina ƙoƙarin yi wa 'yan uwana gata ba ne, don mu samu su sako kafin bikin auren su Asma'u ya tashi su juya mana baya. Allah ya huci zuciyarku ga baki ɗaya na furta a fili tare da ajiyar zuciya. Ya amsa min da amin ya Allah. Maimakon mu koma gida sai gidan sa anti da ta maka nufa mun yi hira sosai take ce min ranar saka lalle za ta aiko a zuwa ɗauke ni zuwa gurin event ɗin da za a yi. Na saka lalle. Ko da muka dawo gida mun samu umma ta shige. Don haka mu ma muka shiga namu ɗakin duk da ne wanka da za mu fita amma sai da na ɗan ƙara kwara ruwa. dan na ji daɗin kwanciya da mijina. Shi ma ruwan ya watsa na san Umma ba ta yi barci ba tana jin mu kyale mu kawai ta yi don ranta ya ɓaci. Yana tsaye a ƙofa bayan ya rufe mana ƙofar ɗakin ne sai na ga ya ja ya tsaya daga ƙofar ɗaki kamar mai tunani. Me yake wane zuwa inda yake a tsaye na saka hannaye na ta cikin kunkumin shi kaɗan A hankali na kai kaina a saman kirjin shi na kwantar da kaina a hankali. Abinda ya sa shi sauki a jiya zuciya kenan a hankali. Na ɗan ɗago kaina na kalli fuskar shi sai na ga tarin damuwa a tare da shi. Cikin ɓacin rai na ji ya ɗan furzar da iska yana cewa Aisha, yau ganin ‘yan uwan mahaifana ya sa na tuna da mahaifina. A lokacin da mahaifina yake da rai duk juma'a idan an sako a babban gidanmu muke zarcewa, har sai bayan sallar la'asar za mu dawo gida. Wai kin san me na tuna ne yau? wanda ya tsaya min a rai. Na ɗan girgiza kai na ce a'a ya ce za ki ga mutane 'yan unguwa suna kai da komo zuwa ga yadda babanmu mai taro mai sisi haka zai taɓa wa mutane. Shi ya sa abin da Allah ya hore wa mutum. Amma ki duba babu ko kaza a gaban gidanmu balle ɗan mutum. Allah ka hore mana Aisha. Na amsa da cewa amin yayana. umaira mu je mu kwanta a gajiye nake wa kin san na shiga gona yau da safe. Na ɗan kalle shi na sakar mishi lallausan murmushi don in ƙara samun damar shige mishi, kamar yadda na gana yi a gidan ma'aurata. Saboda na yi niyyar ƙwatar zuciyar mijina na riƙe a hannuna, duk kafin da Umma za ta yi min ba zai girgiza mu ba. Ni yanzu nasiha da Ummi da Mama Rahana suka min ya ƙara ratsa min zuciyata. Na fahimci Umma ɗanta ne ba ta son ta ga yana nuna min na da ya rataya a wuyan shi ko kaɗan. Dan ita burinta shine ta gama a cikin rashin so da kauna shine zaman lafiyar mu, Dan na fahimci kamar yadda take so shine ko kwana da ni zai sai ya nemi izini daga gare ta. Gashi yau anti Hindata ta ƙara min da hasken rayuwa a fakaice. Na ce na kada ka damu wata rana sai labari insha Allah. Ya ja ni muka faɗa saman gado a cikin wani irin yanayi a take jikin mu ya ɗauki wani irin bari, inda na samu damar aiwatar mai da sabon plan ɗin da na shirya mai a daren yau ɗin. Mun ɗauki lokaci mai tsawo a cikin wani yanayin da ni kaina ba zan iya cewa ga irin shi ba. Lokaci mai tsawo muka ɗauka a tare ba mu san inda muke ba. Washe gari na tashi duk jikina ya yi min tsami amma sai Hamza yake ce min na kwanta na yi barci na zai siyo mana abin karyawa. Hakan ya sa wani barci ya ɗauke ni ban sani ba. Ba ni na tashi farkawa ba sai misalin ƙarfe goma da wani abu abinda ban taɓa yi ba. Abinda ban taɓa kaiwa hakan ina barci ba a gidan. Hayaniyar su Umma ya sa ni saurin bude idanuwa na ita da yarenta ne suke aikin gida. Inda na saurin sakowa daga saman dan gadon katako na mai cin mutum biyu. Na saka hijab ɗina don na kewaya sai na ji Asma'u na cewa kin tashi Aisha, yaya jikin naki? Da sauri na ba ta amsa ne saurin fahimta cewa shi ya faɗa musu cewa ba na jin daɗin jikina. Ina fitowa daga bayi Umma na waje ta tsare autarta sai ta yi wanke-wanke. Ita ko sai shagwaba take tana cewa wallahi umma sun yi min yawa ni ɗaya duk zan wanke wannan. Ina fitowa umma ta ce a'a Aisha kan ya lafa ko A ce jiya kin kwana a walta ne. Kai na ciwo da mara na ce a sanye i umma amma na ji sauki ya lafa min ai. Ranar a ɗaki nake ranar a ɗaki nake na a kwance nan na ina jin yadda umma ke ta faman sababi da yaranta a kan aiki wanda ni kullum nake yin sa ni kaɗai Shi ko gogon nawa sai zuwa yake yana dawowa wai yana duba ni. Yana samun damar siyo min 'yan kayan daɗi na sha da na ci. Nake tambayar shi ko ya samu sai wa Baba Madu maganin ya ce min ya samu amma da kyar sai da ya aika cikin birni aka sayo mai. Ya ce kin san me kin san me Humaira? Wallahi na ji daɗin da Allah ya bani ikon siya wa tsohon nan maganin nan. Ba ki ji irin albarkar da yake saka min ba ne. Alhaji Nura ya shigo ɗakin da waya a kunnen shi yana magana a cikin ɗan fada da yake magana. ko Kobura wacce take zaune a saman kujera da littafi a hannunta. Ta ɗan gyara zamanta da kyau don ganin yau ya shigo ɗakinta da rana. Don ta san cewa baya shigowa gurin ta sai da dare idan yana cikin bukatuwa. Ya ƙara zance shi da cewa kai ma ka san halina ba na shigowa idan ba wani babban dil bane aka samu. Bata san me na cikin wayar ya faɗi ba sai ta ji sai dai ta ji muryar shi yana cewa ba na tare da ku idan kun matsa sai an yi wannan gasar da wannan mutumin. Ya ce Luke ka fahimce ni sosai mana don ni ba na buga game da ƙananun yara. Yana gama wayar ne dan jiyo gare ta na yana fuskantar ta ina kwana ta ce a cikin sanyin murya tare da ɗan muskuɗawa. Lafiya ya ce cikin ɗan tsayawa a gabanta tare da ɗan tsira mata idanuwan shi. Zancen bikin da na miki ne nake son na ƙara tuna miki don ci ne za a fara. Ina fatan kin kai ɗankunan naki. kokura ta dokar da kanta bata tanka mai ba, shi kuma bai wuce ba. Yana cikin son jin amsar ta. Baki ji ne, wai? Ta ce ba ka faɗa min tun ranar ba kuma na san da date ɗin ai. Ya ce okay, Jamila za ta baki kuɗin da za ku yi amfani da shi gurin sayen sauran abubuwa. Cikin ƙarfin hali Kubra ta ce a bar shi zan yi amfani da abin da ke a gare ni. In dai har a zan karɓi kuɗin da zan yi amfani da su. Ya kafe ta da idanuwan shi cikin mamakin yadda ta yi ƙarfin halin bashi, wannan amsar. Kina nufin bata isa ta baki abu ki karɓa ba daga ganinta Kubra ta ce ta isa mana ba ga shi ka bata wata bani. Shi ne za ki ce ba za ki karɓa ba. Ya tura hannuwa a aljihun shi ya ciro wasu kuɗin ya mika mata ya ce ki karɓi wannan ki ƙara. a wanda za ta baki ɗin. Ta miƙa hannu tana murguɗa baki wayar shi ta ƙara bai samu ba ta amsa ba ya fita. Haka ya sa Kubra yin tsaki tana cewa jishi don Allah idan ka gan a waje sai ka ce wanda ya fi ƙarfin matar shi a gida. Ka zo ka ga ka zo ka ga matar ka gurguwa tana tana wani botso tana wani botso baya kamar za ta kife. Jin motsin Jamila a falo ya sa ta miƙewa zuwa falon don karɓar ta. Jamila tana jin motsin fitowar ta falon ta ce yauwa Dama yanzu nake son na kira ki don na baki na ki saƙon. Kubura ta tako har gurin da Jamila take a zaune tana cewa yanzu ke baki ji kunyar ana ni jin daɗi da mijina ba ke ce wai wacce ta san yadda ake juya miji da wani kafar ki shanyayya. An faɗa miki cewa ni zan yarda da wannan mulkin kama kare da kike sanya min a gidan mijina? Hmm, in ji Jamila. Ai ko da wannan shanyayyin kafar ya gani har na fiki. Da wannan shanyayyen ƙafar ya ganni har na fiki a gidan nan ba. Dan yadda kika shigo da gurin da burin ki mayar da mu 'yan abiyarima a sha kiɗa ya wuce gare ki. Idan za ki iya zama haka da mu sai ki zauna gurguwa da mijinta aka same ta. Har da yara uku, kin ga dai? Da baya so na da ba mu tara wa'innan yaran da shi ba. Kubura ta ji wani mugun haushin takaici kishi ya turnike ta ta ji kamar ta ma ke Jamila ɗin a gurin. Ko mai dadina kuma sai ta ce mai gomin kuɗi na mara mutunci. Mara mutuncin mata za ki san ko ni wace ce wata rana. Jamila ta miƙa mata kuɗin ta fisga har da haɗawa da hannunta gurin ƙwace kuɗin. Rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Ga shi Allah ya kawo mu ranar bikin sisters ɗin anti Hindatu da za a yi cikin wannan satin. Yau da kaina na samu umma akan zancen zuwa wurin yinin da za a yi a family house ɗin su Hindatu. Na samu umma a ƙofar ɗakin da tana shan iska ga kayan da ta ci abinci daga gefenta. Na kai da kuce yana cewa umma sannu da hutawa tana ɗan firfita da wani faifai na saƙar kaban a hannunta ta karɓa min. Na ce cikin 'yan murya umma dama na zo na faɗa miki cewa yau da yamma ne saka lallan ƙannan anti Hindatu. Hindatu Hindatu. Cikin ƙara kwanta da kai na ce mata abokiyar ya da ta zo kawo mana kati. Matar abokin yada da ta zo kawo mana kati, awo wannan yarinyar 'yar arziki ko na ce i eh, umma ita, yanzu bikin har ya zo a ce a kwana a tashi ba wuya a gurin Allah. Gaskiya ne, na ba ta amsa sai na kara cewa umma an jima sha Allah ina son na halarci gurin taron sakalalla. A fusace ta jiyo gare ni cikin bashi take cewa i eh, lallai rainin. ashe har ya kawo gare ni yanzu fita a gidan nan ya koma ba lasisi duk lokacin da kika ga dama fita ne gare ki amma ba laifinki ba ne idan tun farko ne matufkar ne wa tufkar ai da ba a kai ga hakan ba yarinyar mace matar aure ta mai da fita wani abin ado daga mijinki daga mijinki ne wanda ya kawo mana wannan sauyin a gida yau kin ci arzikin yarinyar kirkin nan Da ta zo har gidan nan da kanta ta faɗa min da ba za ki fita ko ina ba, ko da kuwa a ce a gidanku ne ake bikin. Ki yi haƙuri Umma. Na ce cikin wata irin murya duk da na san halinta ne masifa dama. Umma ki yi haƙuri na yi kuskure. Ba zan ƙara ba insha Allahu. Ta wani jiyo a na take cewa ai an gama kawai don wannan yarinyar ta zo ne. Ya sa ni bari a fita a gidan nan yau da babu inda za ki tafi kin ji na faɗa miki. Na miƙe yana cewa na gode umma duk da raina ya ɓaci amma na haɗiye komai. Da zan miƙe na kwace kayan abincin da ta ci na kai gurin da nake tara kayan wanke-wanke. Sai da azahar Hamza ya shigo gidan don cin abinci saboda umma ta hana su cin abinci a ƙofar gida. Wai ba su ƙoshi ba. Wai ba sa ƙoshi abokai ke cinye musu. Murmushi ya ce ai Hindatu ɗin ce maganin umma don kin san ita ai sai wanda ke mata amshi take ragawa. Na kammala duk ayyuka na tsaf ga yin sallar la'asar na fara shiryawa. Ɗaya daga cikin kayan da Hamza ya ɗinka min na sa a jikina. Ni kaina da na saya a gaban miro sai da na ji tsoron kaina, don ban taɓa sanin cewa na kai mace haka ba. Na ɗaura ɗan na tsaf yadda 'yan matan zamani suke ɗaurawa za ka ce budurwa ce 'yar matashiya daga Abuja ko Kaduna. Na ɗauko kayan kwalliya da ya siyo min na ƙara gyara fuskata. Na feshe gele na da turaren da ya zo min da shi ƙamshi ya fara tashi. Ya shigo ɗakin don ko na shirya, ya samu mashin ya kai ni gidan iyayen Hindi ɗin. Marmashi ne ya subuce mai ya ce Humaira ce ko idanuna ne. Cikin jin kunya na ce shagwaba ita ɗin da ya ce ba mafarki ba ne. Tsarki ya tabbata ga Ubangijin talikai da ya halicci wannan baiwa tashi. Na yi ɗan marmashi cikin yanayin jin kunya na ce mishi ai saboda kai Allah ya wannan halitta. Masha Allah. Masha Allah ya ƙara furtawa. Haka nake son ganin mace a koda yaushe Humaira. Allah ya sa mun son mace 'yar gayu mai tsafta da iya kwalliya. Allah ya hore min Allah ya hore min ki sha sutura a gidan nan. Humaira ki taya ki ta min kwalliya ina kallo a raina ina jin daɗi. Ya karasa takowa gurin da nake ya ɗan rungumo ni zuwa jikin shi tare da manna na da nashi. Kunya na ji inda na soke idanuwa na a ƙasa da sauri kamar mai raɗa ya faɗa min a kunnuwa na da cewa ashe da sauran aiki a gabana tun da har yanzu ban cire wannan kunyar ba haka nan. Ya ce yau da ina da babban waya hoto zan miki don na nuna wa 'yan makarantar mu masu cewa ban da mata su ganki. Da sauran na da nuna na cewa ina cewa kai ba kishin matarka kenan ko? Ai ba maza zan nuna ba mata 'yan uwanki zan nuna. Su ga ba su fiki da komai ba. Dam nazi na ce a raina ko dai yaye yana hulɗa da matan makarantarsu ne. salama muka ji daga ƙofar shigowa gida ana cewa salamu alaikum. Kafin mu amsa Umma ce ta amshi ta amsa ashe ta ce da wasu mata da wasu mutum biyu. Ta sha wani irin uban kwalliya kamar ita ce mai auren. Ta ƙarasa shigowa sai na ji ta nufi gurin Umma tana cewa Umma mun same ku lafiya. Tana miƙa wa Umma wani leda da ke cike da abin da za su raba a gurin saka lalle ɗin. Take cewa Umma wannan abin na ce bari na ɗebo miki naku kafin a yi yawa ya ƙare. Kayan rabo ne na gurin saka lalle ɗin. Umma ta ce ikon Allah har da mu da ke gida ‘yar nan muka samu tsarabar. Madalla madalla aiko na gode ‘yar nan Allah ya maki albarka. Lokacin na fito daga ɗaki tare da yaya Hamza muke musu sani da zuwa. Idanuwan Umma ya sauka a kaina take na ga annurinta ya ɗan saki. A lokaci guda, ina gaida siyin da ta take min sharri tana cewa wai wai ƙanwata. Wannan kyau haka, shi yasa ashe ogan ya kasa fita waje yau. Gaskiya Aisha ki gode wa Allah wannan irin kyawaka. Kai anti abin kuma da 'yar zolaya tsakani. Ta ce wallahi babu wata zolaya zo mu yi hoto har da Umma don mu dinga tuna wannan ranar. Umma ta ce a'a ni a'a a haka babu shiri za a yi hoto ku je dai can ku yi abinku. Da yake Hindu irin matan nan ne masu halin ko in kula. Mutanen ne ne masu halin ko in kula ga sauri. sakin jiki da mutane kamar ta daɗe da sabo da su. Ta juyo tana cewa ɗaya daga cikin yaran da ta shigo da su ɗaukar mu foto da Umma. Ta runguma Umma aka yi mana foto tare ita da kanta take nuna wa Umma foton. Ta juyo inda nake a tsaye tana cewa da fatan dai kin gama shiryawa sai mu tafi ko? A hankali na ɗan ce i tare da kaɗa kai na kamar wata mareniya. Mun yi wa Umma da Hamza sai mun dawo inda shi Hamza ɗin ya bi bayan mu muka fita tare. Muna fita na ga motar da suka zo da ita a ƙofar gidanmu. sai dai ban ga direba ba. Anti ta ce ta nufi gurin zaman direba ta buɗe motar ta shiga mazaunin direba ta zauna. Hakan ya sa ni gane cewa ita ce ke driving ɗin motar. Ban san me ta ce wa 'yan matan ba sai na ga sun shiga baya take ce min in shiga gidan gaba a tare da ita. Hamza ya ɗan dafa motar ya leko ta gefe na yana cewa ga amanar madam ɗina nan a kanki. Ta ce cikin murmushi Allah ya bani ikon riƙewa. Kada ka ji komai. Ni ma ai ƙanwata ce Aisha. Mun bar unguwarmu mutane sai bi da kalo suke yi cikin mamaki. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.